sai a je kamar ofa bine an share filin laki sai ga an ce an ba wannan an rubuta to mutanen da aka rubuta nan kaf an kare ba wanda ya ga kokobo kullum akan za a bayar ne kullum akan za a bayar ne saboda hakan nan magana gwamnati ma ta daina cewa za ta taimaki talaka da sunan bashi ta daina cewa ma za ta kawo taki domin ta taimaka talaka ya samu sauki ruwan nan ƙarya ne. Honorable Hussaini Gambo Bello kenan ya daga cikin manyan manoman shinkafa a jihar Adamawa ke ma kuka game da yadda kawo yanzu manoma a jihar ba su zama cin gajiyar shirin baiwa manoma rance da gwamnatin tarayya ta kadamar ba wato shirin da ake walakabi da Anko Brewers amma dai zargin cewa da gangan bankin manoma wato Bank of agri yake baiwa manoma kudaden da babban bankin Najeriya CBN ya fitar domin a baiwa manoma karkashin shirin na Anko Brewers a jihar Adamawa to sai dai kuma shugabar gudanarwar bankin shiyar Yola da Mary Buba a wajen taron taron masu ruwa da tsaki kan harkokin manoma da ma tallafa manoma a jihar ta ce ita fatu ma ta kammala aikinta ta kuma tura shi kwatan bankin to amma kawa yanzu ba ta san ko an rattaba hannu ba ko kuma a to the to the head of I mean to the MD's office for payment. Mu mun kammala tura sunayen manoman daga wannan shiya zuwa can kwatan mu dake Abuja kuma na samu labarin cewa an tura sunayen zuwa ga teburin MD to amma ko ba zan iya cewa ko an sa hannu ba ko kuma a'a amma fa ina da yakinin cewa za a kammala domin a sama biyan waɗannan kuɗaɗe. The MD's office for payment. To ko anya wannan taro zai kai ga share hawaye manoma a jihar Dr. Umar Bindir da ke zama sakataren gwamnatin jihar wanda ma shine ya jagoranci taron. ya ko ba da amsa ne ma da cewa in sha ma Allahu yanda kake gani mu zo nan karfe biyu mu tashi karfe shida ai ba banza bane ba wanda yake son shan wahala haka haka kawai kuma kaga mutane kwamiti din mu ta kai mutum ashirin ko ba haka ba a kasan nan ka tara mutum ashirin su zauna awa hudu awa biyar ai ba don banza bane niyyar mu ita ce farar niyya niyya na taimakawa tallafawa talaka kan noma in sha ma Allahu abin da yasa kenan muke taron nan muke ta tattaunawa malam Ahmad Umar Waziri shine manajan babban bankin najeriya cbn a jihar yace ce yanzu kam sun ma gano bakin zaren. Mun fara kuma mun gano kurakuran mu dama burin mu mu yi na farko mu kare mu ga inda kurakuran suke mun riga mun yi wannan kuma Allah ya taimake mun gano kurakuran. To yalla bai kamar me kuka gano? Akwai kurakurai na wajen samu su manoma din. Akwai kurakurai na wajen fannin bankunan 'yan kasuwa a deposit money banks. Akwai kurakurai wajen inda ake samu kuɗin nan da sauransu. So duk waɗannan kurakuran mun riga mun fahimce su yanzu kwarai da gaske. Kuma insha Allah yadda muka shirya wannan noman rani za a samu fiye da yadda ake tsammani. Insha kimanin Allah kimanin naira da hudu ne dai babban bankin Najeriya CBN ya fitar da min tallafa manoma inda kawo yanzu kusan jihohi tara suka soma cin gaje shirin yayin da koma babu jihar Adamawa a cikin jerin jihohin da shugaba Buhari ya lissafa da ma yaba gwamnonin su a kokarin da suka yi kan harkar noma batun da wasu ke ganin ba akwai abin dubawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya